بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دايزنا الله تعالى وانا صافيات أصبر goma sha uku ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1431 safiya da ta daidai da 24 ga watan yuli watan bakwai a shekara ta 2010 za mu ɗora inda muka tike a karatun makon jiya na karatun wani littafi mai albarka muwatta malik muwadda malik inda muke cikin kitabu talaq za mu tashi babi na 26 bayan da muka tsaya kenan a babi na 25 za mu tashi babu ma ja'a fil hakamain babu ma ja'a fil hakamain babin da ya zo zai yi bayani dangane da alhakamai masu hukunci guda biyu tsakanin miji da mata ubangiji allah maɗaukakin sarki ya shar'anta zaman aure tsakanin miji da mata wanda yake kuma hakan ubangiji allah ta'ala ya sanya jarrabawa wani lokaci ka ga rikici yaƙi ci yaƙi cinyewa tsakanin zaman aure ɗin galibi in ka kallaci ayoyi sun yi bayani na rikicin zaman aure takan yi ya zama na an gane shi rikicin an gano ina tushen shi yake ko dai zama tushensa ita ce matar eh ko kuma tushen ya zama mijin na uku shine ya zama na an rasa gano ina bakin zarin yake shin daga mijin ne ko daga matan ne kaga idan rikicin daga matan ce ita ce umar haba'isi Allah ta'ala yi mana bayani akan wannan yake cewa abin walati da khafun shuzuhunna fa'izuhunna واهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا na السبيل إن الله كان aliyan khabira wannan idan rikicin kenan daga bangaren mata yake hakan nan kuma idan rikicin daga bangaren miji yake Allah ta'ala ce wa in mar'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala tuna alaihima an yusla bainahuma sulha wa sulhu khair wa hudirat al anfus shuh to yanzu wannan magana da muke shine likita an kasa gano daga ina yake shine wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma wai khiftu shiqaqa bainihima shine ayar da ta magana akan wannan fa ba'athu hakaman min ahlihi mun samu nawa kenan wa hakaman min ahliha an samu nawa ya zama sai ka kira su alhakaman rafa'an kenan alhakamaini nasban wajen ra. sama babu ma ja'a fil hakamaini babin da zo zai bayani akan waɗannan mutane guda biyu ɗaya daga danginta ɗaya daga dangin shi tunda rikicin yaƙi ƙi ya sai a turo wani mutum mai hankali na tsatsi daga danginta a ɗauko wani mutum guda daga dangin shi sai su tsaya su kallaci auren su bi shi su ne kwamitin kenan su bi shi su ba auren su gano ina matsalar take su su biyu ɗin nan tunda kaga kowanne yana da alaka da aure din kun gane ku kuma al'asalu su ba zai so rabuwan auren ba shi na ɓangaren miji ba zai so a ce ɗan shi ya rasa mata shi ba shi na ɓangaren mata ba zai so a ce an sako mishi biya ba to amma har idan ya kai ga matsala sun yi matsaya cewar kai auren na haƙura da shi kakosan abin abin azimin ne man gano wannan da ke ko a ga ƙa'ida na musulunci kenan sai ya ɗauko mutum guda daga danginta mutum guda daga dangin shi domin su tsaya su yi dirasa na aure ɗin su tsaya su kallace shi su yi bi ƙwaƙwafinsa su ga dai sun warware matsalolin da ke iya faruwa ko matsalolin da ke tasowa dangane da mutum aure ɗin to yanzu a nan maganar mu ita ce su waɗannan mutane guda biyu idan suka je suka yi binciken suka ji bincikensu suka ce wannan aure maganinsa shi ne arhu ya za'i auren ya rabu kenan ko bai rabu ba an gane tambayata babu ma ja a filhakamain قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى وإن خفت الشقاق بينهما بابا فحكم من أهلي وحكم من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع وحدثني يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي yake cewa haddathani yahya an malik babana yahya ibn yahya al-laifi ya karantar da ni wannan daga malik annahu lalle shi malik din balaghahu bayani ya zo mishi cewar anna ali ibn abi talib lalle ali ibn abi talib radiyallahu an rabi'u khulafa'ir rashidin qala fil hakamain ya faɗa dangane da al-hakamain mutanen nan guda biyu alladaini qala Allah ta'ala waɗanda Allah ta'ala ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima idan kun yi tsoron rabuwar da ke tsakaninsu idan kun tabbatar da wannan rabuwa sabanin da ke tsakaninsu tsakanuwa kenan miji da mata fa su hakaman min ahlihi to ku tayar da wani mutum mai hukunci daga danginsa wa hakaman min ahliha hakan nan wani mutum guda mai hukunci daga danginta wai zai wannan waje zai kafa wannan kwamitin eh iyaye za su kafa wannan kwamitin ko alkali eh aka sun ko alkali an kame magana bayo yake cewa ya raba auren bayi manci in kira kalbari ke nuna kawai da an je da an raba fa ba waye zai yi wannan domin akwai hukunci a gaba ku riƙe mu wannan fi'il amri din fa ba afu ku tayar da mutum mai hukunci min ahalihi yanzu waye zai tayar min ahalihi daga danginsa wa hakman min ahaliha da kuma wani daga danginta in yurida islahan in har suna nufin gyara miji da matar suna son su yi gyara yuwafiqin lahu bainahuma Allah ta'ala zai datar da tsakaninsu inna Allah lalle Allah ta'ala ya kasance aliman masani ne khabiran kuma mai ba da labari filla filla a wannan wannan karshen ayyana abin nan yana yana tsoratarwa saboda aliman masani ne ko kai ne mijin ma rikice yake ta wurinka Allah masanin ya san cewa daga wurinka ne ko ke ce matar Allah ta'ala ya san daga wurinki ne kuma khabiran mai ba da labari filla filla ne ubangiji Allah madaukakin sarki zai ba ku labarin duk abin da kuka aikata ranar tashi alkiyama da duk yadda waɗannan mutane guda biyu suka yi ƙoƙarin su ga san daidaita tsakani da kuma yadda aka samu wani jababiri ko jababira cikin su suka ƙi yadda a haɗu Ali bin Abi Talib yake cewa inna ilaihima lalle waɗannan mutanen guda biyu al'amari yana gare su na me al-furqata bainahuma ko dai su raba tsakaninsu tsakanin wadawa kenan kun yi shiru tsakanin miji da mata tema ko kuma su hada sun samu su tabbatar da auren sun samu kuma su raba auren kun gane maganar saboda daga waɗannan mutane guda biyu in suka ce sun raba auren auren ya rabu shi ne fatarwa aliyu ibn abi talib idan suka ce sun tabbatar da auren auren fa ya tabbata to yanzu waye zai tura wa zai kafa wancan kwamitin eh hukuma ne hukuma ce ta kafa kwamitin tunda auren zai rabu in waɗannan sun raba auren auren ya rabu ka gane ko idan a falon ka aka zo aka kafa kwamitin sai ce bai yadda ba cewar da suka ce sai raba auren sai ce bai yadda ba haka ne ko ba bane idan ka ce mai akwai fatawar alibi na bi Talib sai ce kuma akwai wata fatawar haka kawai baran fil arzi misali to amma idan hukuma ce ta kafa kwamitin tunda su sun raba auren ita kawai hannu za ta sa kun gane maganar ba gani ba idan hukuma ce ta kafa kwamitin idan alkali ne ya kafa kwamitin ya yi kokari ya sulhunta auren ya yi kokari ya ga auren ya ɗinke sai ce a kawo mai mutane guda biyu ɗaya daga danginta ɗaya daga danginsa ya ce ya ba su wa'adi daga nan zuwa kaza su kawo mai su bi mai auren su bi kwakwafin auren su ga mai kamata a yi su mutane guda biyu na suna zuwa ya suka ce da alkali su iya bincikensu ne abin da ya kamata ya kawo auren nan arabu da shi sai sa hannu shi alƙali ɗaya daga dangin ta ɗaya daga dangin shi alƙali ne raba auren ba alƙali ne raba auren ba su suka raba auren shi da yake hukuma ne sai sa hannu kai sama da inda a ce kai ne a falanka sai dai wani iskan gari su ma jifa ko ba haka ba ne ko kuma ya kai gaban kotu kun gane ko ya kaji yana shiga ya je wata unguwa yana tambayar fatawan malami ya je wata unguwa yana tambayar fatawan malami shi sa kaga tun da aka kai ga cewar auren zai rabu alhalin kuma ba shi ya rubuta takarda na ya sake ta ba ku lura da maganar to ga wannan lalle yana bukatar hukuma ta sa baki kamar ba ku gane karatun ba mhm. ku duk waɗanda za ku tura ku lura rabuwar aure yana da abin nan yana buƙatar mutum ya hatara sosai da sosai inda ce shi mijin ne ya ce ya sake ta shi kenan babu wani wanda zai ce ta tafasa a sauke yawwa to amma yanzu shi zai yi tsammanin wasu kwamiti ko kafa daman daman shi wannan da aka kafa daman baya son auren haka zaka je na faɗa eh daman can baya san auren haka kuma wanda aka turo daga bangaren ta haka ya ce daman da yake neman auren ya samu matsala auren shi ko waɗannan tunanin ba za su dinga zuwa kwakwale ba eh za ka ga yana ta cewa yana ta kaza yana ta kaza to amma idan daman rikicin ya ƙi ya ƙi cinyewa na yanzu ba a hana cewar ku kafa kwamiti ba na su yi aure ɗin shi suna da dama in sun yi saki kuna da dama ku zartar da sakin Shi ne maganar da dawo maganganu biyu ne za a zartar da saki ko za a zartar da saki ba hakan ba za a zartar da saki ba ya nuna kwamitin ku kenan tunda kuna zartar mai da saki rikici ne zai taso ita ko raba shi da mace shi shi bai saki mace shi ba malamai hukuncin mutumin da yana auren mace sai yayanta ya sake ta haka zaka ji ya je wa malam tambaya eh ko ba haka ba ko kuma malam mai hukuncin kani ya saki matar ruwa kowa ya saki matar kani saboda yana cikin kwamitin kanin zai fito da tambayar ba wai zai fito da tambayar ne ta ɓangaren asalin yadda abin ya faru ba ina bata muna gane dabarun masu tambaya kun gane maganar ku to amma idan alkali ne ya ce a kawo mashi su kwamitin guda biyu ya tantance su ya ɗora musu wannan su yi mai binciken auren yau an ji ta ce laifinsa ne yau shi alƙashi karan karan shi ma ya gano bakin zaren abin ya rikice mishi ko fahimci wannan da kyau ko ba ga wannan wannan idan alƙali idan suka tabbatar da cewar raba aure alƙali ya raba aure ya ga kenan ya sa hannu ai Ta takarda ce daga kotu karkashin kwamiti da alƙali mai shari'a a kotun shari'a da ke wuri kaza ya rattaba mata hannu ya zai shi mijin zai ce bai daba eh zai debo yan iskan gari su je gida alkali su jife jefe ya isa ga babban gida can katanga daga nan ya kallon ga mhm. alaikun salam

Eh, akwai wannan damar kuma dole zai bincike su ya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza ga gane wannan da ke ko ai ta gado da kuke rabawa a unguwanni a gidaje haka wanda yake ba wace ce ta raba shi ba ba hukuma ba idan aka gama raban gadon kuna dama ko kai ma kotu ai ta yi indozin din shi ta sa stamp din shi ta sa stamp din ta kaga to haka ku kafin ta sa sai ta yi ma a to kawai haka ta ɗauko system ne ta buga to haka yana ta buga wannan system ɗin kaga dai ba ita ta raba ba to amma kuma ba zai tashi ba a yayin danna mai system an yi dozin na shi shi kenan kuma kun gane wannan da ke ko akwai relation sosai da sosai don an yi wannan iya mu ja kokarin juhudi din ba zai abin nan ba wani shi ne fatawar alubi na biyu talib na cewar idan waɗannan mutane guda biyu suka ga cewar a raba auren auren ya mai قال مالك رحمه الله عز وجل وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يتي وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم wannan shine mafi kyawun abin da na ji daga wurin malamai ya nuna mai kenan akwai wasu maganganun na cewar wasu suna ganin ba zai yi a ce su raba auren ba su dai nasu kawai su je su yi sulhu ne kun gane maganar ko nan amma ga za ka iya kawo mai wannan ka iya iya kawo maka wannan amma idan alkali ne shi nan kawai in ga zana a kawalu a kawalu a wurin fatawa ne amma a kotu kauli ɗaya ne saboda so ake aiwa tufkar hanci kotu babban manufa shine wutar da ta taso a yayyafa mata ruwa kun gane maganar ko babban manufa shi ne rikicin da ya taso ya zai a kwantar da shi ba ga idan yi gobe, raba wani watsa ruwa wani watsa kasa wani ya kada ruwa omo ya watsa so ake da kai a ga an kusa ta. to idan gajin kotu kana kira a kawalu ai an akwai ruwa ya kaza akwai ruwa ya kaza to kuma eh an gagadi ana nan shi zaka je ganin da aka ce kotu ta yi a cikin akawalu guda tara an ta dauki daya ba da maka ce ba haka ba kawai so ake ayyafa ma wutar ruwa rikicin da ya zo ake a da shi kawai ne gaya Allah ta'ala ya datar da mu da alƙalan baki daya su san cewar aiki na addini suke yi kun gano wannan ku yake cewa annan imam maliki bana na zage cewa wannan wa zalika asanu ma samitu wa zalika asanu ma samitu min ahli ilmi annal hakamaini lalle waɗannan mutane guda biyu masu hukunci ya juzu ƙaunahuma ana zartar da maganar da suka yi ana zartar da ita to wai zai zartar bainar rajuli wa mar'ati tsakanin mutum da matar shi ana zartarwa filfurkati furqati shin sun yi magana a raba ne za a zartar da rabawar walijitima ko kuma sun ce hakuri da juna insha Allah abin zai zo ƙarshe sun dai haɗa abin yana nan za a haɗa mana dai ana zartar da magana su filfurka wurin rabuwar aure wal ijtima mako wurin ci gaban zaman aure din Nan. alaikum salam eh. a to ai karka manta tafi ulkici ne ya taso yan so ake ai maganin ai nan ba magana komai ai ai magana komai kuma wani sabon shafi ne kun fahimci wannan da kyau ko nan ga kuma za a saki kunna ma wutar abin nan gobar wutar kenan bayan kashe ta kawai nan bukata ake a gade an kashe wutar da ta su. a gani akwai bukatar dogon bincike na zai yi komai ko ba zai komai ba wannan fa idan idan lam ta tazawwaja ghayrahu kenan amma idza ta tazawwaja ghayrahu wannan ba wani abin nan kace me eh a su mana gidansu gidansu hmm. eh yana matsa ba yana matsayin uku ba ne sai dai ba'in ne ko ba ba'in ba ne kun gane ko talaqun ba'in ne kasan saki uku daban talaqun ba'in daban talaqun ba'in shine sai da sabuwan aure ba lalle ne ya zamana sai ta sake wani aure ba kyakkyawan zatona eh, eh kyakkyawan zatona abin nan mai yake da suna mai fatawar jawad shirin askari ya gama magana saki a gaban alƙalin talakun ne ba'in talakun ba'in ne ma'ana saki ne mai nisa matar ba za ta dawo ba sai da sabon aure ko da saki ɗaya mace yi gane maganar ko da saki ɗaya yi sai dai da sabon ƙulla aure saboda dama saki ne da aka yi shi a halin da ya zai a samu zaman lafiya gani wannan in ba haka ba da ya yi sakin a kotu yana dawowa wajen kotu sai ce ya dawo da ita ko ba zai iya ba kun gane maganar ba ya yi sake ta a cikin kotu ba suna fitowa wajen sai ce ya yi komi kuma ya Allah ya ce wa bulatu haƙu haqqu da raddihi nabi zalika yana radu salaha sai ce fi zalik sai ki ƙara cewa in aradu islaha tunda shi lam yurid islah kun gane maganar ko nan amin amma zai buga a a to kai kuma ya ba a wuri cikin inda aiko inda ba o oh, shi mijin ne eh. Ku kwanaki mun yi wannan maganar ai la hada cewar sai sai ta kammala idda babu yaminin rajuli bi talaqi ma lam yanka babu yaminin rajuli bi talaqi ma lam yanka babu rantsuwar da mutum yayi bi talaki da sakin malam yanka abinda bai aura ba ya rantse inda ya auri wance ta saku ish mai za ku ce idan ya aure ta din eh, <laughs> eh Allah ya kawo rai kenan Allah ya kawo mu da yawancin kwanan babu yaminin rajuli bi talaqi sai ce malam yanka bai ce mallam yanka ba saboda ma li ghairi aqil ce man lil aqil ko sai ce bi talaqi malam yanka bai ce bi talaqi mallam yanka ba ya halatta al aslu fi man lil aqil ويستعملها ويستعمل بها لغير العاقل كما أن الأصل في ما لغير عاقل ويستعمل بها في غير عاقل أظن في العاقل الأصل في ما شيني لغير عاقل كونغانيكو gane ko ya ce لله ما في السماوات كنا ما كنا sai dai wayu sta amalu biya fi man fil aqil ana amfani da ma wajen al'aqil da Allah ta'ala ya ce fankihu ma tabalakum min nisa kai fankihu ma tabalakum min nisa bai ce man tabalakum min nisa ba ɗaya daga cikin maganganun malaman lokacin da suke akan aya din sai man ita kuma al'asulu lil'aƙil ويستعمل بها في غير أكل والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على رجلين فمنهم من daga cikin dabbobi akwai masu tafiya a lari jilain su ne wa kenan mutane wa minhum man yamshi ala arba daga ciki akwai masu tafiya da kafafuwa hudu kuma sai ce man kamar awaki kenan da sauran wani minhum man yamshi ala kamar igiya kenan wai ba shi ba ya ce miciji sai ce igiya k'a yi kira da sunan mace kun gani kun nan eh mana dabbobi mina mana amma masu magana haiwani ne na dabbobi ne masu tafiya abin da za ka kira su dabbobi a dabba huwa kullum mai dibbu alal ardu duk abin da ke tafiya a bayan kasa su na yi dabba da yana huye dib dib dib mutum ya ke ka gani ko amma min dabbatin fil ardu illa ala Allah rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin ya wannan aure yake ya rantse in yi auruwanci ta sako. shi ba zai yi aure ba duk matar da ya aura ta sako. akwai mamanci ko ba mamanci shi ba zai aure ba kuma duk matar da ya aura ta sako. akwai mamanci wannan da na farko ko babu mai mamanci su eh ya ayyana wanci ta yadda in ya auruwa wata ba wata ba ya taufa to wacce din da ya ce in ya auri wance ta sako idan ya aure ta ɗin fa ɗaya kenan ya ce duk matar da ya aura ta sako kwangwana lami ayyin in ya auri mace a ƙabila kaza ta sako eh قال رحمه الله عز وجل وحدثني يحيى عن مالك انه بلغ عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد بن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها kasan wani saurayi akwai daɗin fira ne eh وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب بيان يا زوم لله عمر بن الخطاب وعبد وعبد الله بن عمر ده عبد الله بن عمر نو كنا وعبد الله بن مسعود ده عبد الله بن مسعود نو كنا صحابي كنا sai mu je cikin tabi'ai wa salim bin abdullah نو كنا والقاسم بن محمد وابن شهاب آه, اوكي uku kenan wa Suleiman bin Yasar kanu ya yaqulun duk gaba ɗayan su da tabi'an nan fatawas ita ce idan halafa radul rajul bi talaqil mar'a idan mutum ya rantse da cewar ya saki mace ƙabala an yanke ha kafin ya aure ta sun asim sannan ya warware ya fasa ya yi sabo inna zalika lazimin lahu idan nakaha lallewa nan sakin fa ya shi in ya aure ta yana aurenta sakin nan ya abu kun gane wannan hadisi zuwa ga malik musnadin ne ko zairu musnad eh ghairu musnad ce ai bai koro mai isnadi ba kun gane maganar shi yasa ibnu Abdulbar bar yake cewa isnadin wannan zuwa ga umar dan khattab na cewa duk mutumin da ya rantse in ya auri wance ta saku yace bai kai labari ba bai kai labari ba zuwa ga zuwa ga umar dan khattab domin a isnadin akwai yasinin zayyat shi kuma yasinin zayyat kusan sun yi ijma'i akan da'ifancinsa akwai abu muhammad shi kuma majuhul ne no gina biyu akwai wanda ake kiran shi abu salama shi kuma mun kata ne zuwa ga umar dan kata no gina kowanne ɗaya ya isa isnadin ya zama illa balle ka samu guda guda uku وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال كل مرأة أنكوها فهي طالق إنه إذا لم يسمي قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه وحدثني عن مالك أنه بلغه تور بياني يزومشي أن عبد الله بن مسعود للي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول يا كسن تشينا تشوا في من قال دنغني دمتمن mutumin كل ya أنكوها kullum ra'atin an ko duk matar da na aura fahiyar talik ta suku mutum ne zai wannan maganar ya ci ala gafa ta malam ni ba a dana ci duk matar da na aura ta suku yanzu kuma gashi yana son ya aure ya kina. abdullahi da masaudi ya ce idan lamisan mai ƙabilatan, idan bai ambato ta ƙabila ba bai ce idan na auri idan na auri idan na auri mace daga kabila kaza ba kun gano wannan bai faɗi wannan ba ai muna jin bi ainiha ko wata mace da abin nan karan kanta bai ce in na auri wance ba kun gano maganar agwano kenan ko dai kabila bai ayyana kabila ba bai kuma ayyana mamacin da sunanta ba wannan falashe alhaiba ba komai akan shi dan yace kullum murata an kiwa hafa hiya talik wannan ba komai dan ya auri mace bata zama sakakkiya ba amma idan ya ayyana macen fa idan ya ayyana kabila fa sai iyo aure a wannan kabilar ta saku a fatawar abdullahi da mas'ud amma idan ya bashi kawai haka a dunkule duk matar da ya aura ta saku a wannan ba ta saku ba a fatawar abdullahi da mas'ud an gane bambancin su akwai tambaya ina zuwa ayi <laughs> akwai tambaya قال مالك رحمه الله عز a sanu أحسن sami سمعت wannan shine mafi kyawun abin da naji ya nuna akwai mai kenan eh akwai aka su kenan kun gane ko akwai haka sai kenan game yadda wasu suka fassala haka idan ya ayyana sunan kabira ko mace da sunanta ya ce in ya aure ta tasa ku wasu da yawa sun tafi akan wannan amma idan ya bashi a dunkule duk matar da ya aura ba ta saku ba wannan da yawa suna ganin kawai shin iska ne wannan kenan yanzu wannan ya nuna kenan an yi saki kafin kulla aure haka ne ko ba ka bane ibn abdulbar ya ce akwai isnadi masu tarin yawa daga zuwa sahabbai kyawawa kama daga ruwayar daga cikin littafai na musannaf na abdurrazzaq da musannaf na ibn abi shaiba da sauran littafai na magabata zuwa ga sahabbai cewa idan mutum yi irin wannan mata ba ta sako ba kun gane wannan abdullahi dan mas'udi yana daga cikin waɗanda abdullahi dan abbas yana daga cikin waɗanda suke cewa ina ai saki kafin kulla aure ai bai ba saki kafin kulla aure wani daga cikin tabiya ya ce shi fa saki warwarewa ne shi kuma aure kullawa ne ya za a yi a warware abin da ba kulla ba haka ne ko ba bane in an ce in ka ce tallaktu ma'ana ka saki abin da ka rike to amma ka ce tallaktu ka rike komai ba kenan kai wani ce a'a ya zai a samu ambaliya ba a samu ruwa ba haka ne ko ba ka bane ya za a sa a ce an yi ambaliya babu ruwa kun gane wannan da ke ko so da haka akwai maganganu masu karfin gaske da suke nuna cewa in mutum ya saki kafin ƙulla aure sakin biyu yi ba daga cikin dalilan akwai faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu iza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna kun gani idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhun kaga sai da ake auren sannan sakin ya biyu baya to amma wannan kuma sakin ne zo kafin aure kun gane wannan magana ko in ban manta ba wannan magana ita ce muka ce muna kanta tun a farko farkon darasin wannan kitabu talaq din cewar saki yana nan abin nan ba saki yana nan ba aure yana nan قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل يقول لامرأتي أنت الطلاق وكل امرأة أنكها فهي طالق وماله سرقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث قال أما نساه فطلاق كما قال وما قوله كل امرأة أنكها فهي طالق فإنه إذا لم يسمي, قب... إذا لم يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء وأما ماله فليتصدق بثلثي قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل يقول لمرأتي دان غني لما تمن دي يكي تشما ماتشي انت الطلاق يتي يا سكيتا يا سكيتا كو يا سكيتا وكل من انت انكيوها فهي طالق دم ما تد يا اورا تاسكو watakila sun gwara mai kai ne yana da su yana da su yana da su ya sake su mutum ne saki mata biyar lokaci guda ya sakin yake lokaci guda ba eh wa alaikun salam saboda haka nawa ne suka sako kenan hudu abdulaziz ya ce hudu ne suka sako wanda ta biyar din saboda musulunci bai ce haifiyar ba <laughs> ko kuma ku ya eh? eh ya ga suka sako eh shi ne ya saki mata biyar suka sako wa salam eh ah kai ka aika bada amsa shiru zaki kuma ka sauraro wani kuka ce me yanzu nawa ne suka saku ta biyar ɗin ba ta saku ba ba ta ji ta mai rikici ya ce ya sake ta sai tumi ta ce haba mai gida daga yin haka sai ya ce ya sake ta nau kenan sai ta hukunta ce kai kullum saki ya ce ya sake ta nau kenan uku kenan ko sai ta wata ta ce haba sai ya ce ya sake ta nau kenan hudu sai ta biyar ta leko katanga daga gidan wani sai ta ce ko kai dauki sai ya ce ya sake ta mijinta ya zartak sai mijin ya ce ya zartak nau kenan ta zagu ko ba ta ah, zagu ba a ka ji jumla da ya faɗa ya ce ita ma ya sake ta mijinta ya zartak mijin ya ce ya zartak a ah, yi fi kiwo ne kuka kwanci ba ku fi kiwo ba eh kun gane maganar wani fasin haɗa hada mai kashi ne sau da ka sai ce di ya sake su duk matan ma ya sake su yi hakuri ce ya sake su duk matan ma da ya sake aura ta sako <laughs> ya gunda ma musu ashirin gaba kawai ta sai gaji yana cewa malam mutum ne ya saki mata ya cikin fushi malam mutum ne cikin fushi ya ce shi duk matan da ya aura ma ta sako sai ka jo yana sai ya laƙana maka kuma amsar da yake so wa kullu ta yankewa fa hiya talib ita duk mata da ya aura ta saku wa maluhu sarakatun illa mif'al kaza wa kaza mutum ne yace dukiyar shi ya bada ita saraka an biya ta kaza da kaza ba zai yi azumi gobe in bai yi azumi ba gaba ɗaya dukiyar shi ya bada ita saraka sai gobe bai yi azumi ba an da za a tafi wa'azi ya ce zai tafi wa'azi gobe in bai tafi ba dukiyar shi ya bada ita saraka duka kun yi shiru sai bai tafin ba kun gane tambayar fahanis sai warware bai yi abin da ya ce illam ya fi alkaza in bai aikata kaza ba sai kuma bai aikata ɗin ba yanzu ya duke tashi take ƙal sai imam malik ibn anas ya ce amma nisa'uhu amma matan shi da ya ce anti talaq anti talaq da kuma kullu mar'ati an kiwa fa hiya talik fa talaqun kama qal to ta saku tunda ya ce anti talaq ke kin saku wannan ta saku ɗaya kenan sai ta biyu wa kullu mar'ati an kiwa fa hiya talik ko ba kake ba wa ma qawlu kullu mar'ati an kiwa fa hiya talik malik yake ta fa innahu idza lam yusammi mar'atan bi ainiha idan bai ambaci sunan mace ba bai ce wance ba au qabilatan bai ambaci sunan kabila ba au ardon ko bai ambaci sunan ƙasa ba bai ci a ƙasar kano ba ko ƙasar zaria ko ƙasar sokoto in ya ce ƙasar sokoto ya haɗe ina da ina eh ƙasar sokoto ya haɗa sokoto da zamfara da kebbi da sokoto ɗin tunda bai ce jihar sokoto ba eh a'a ina zuwa fahimci da aka faɗa yana bukatar kuma komai zai ka yi jumla jumlar yana sane ce kasar sokoto bai ce jihar sokoto ba kun gane ko dole sai ka ɗan yi karatun ta nutsu kenan kaɗan eh to ya zama hadin ne jama kenan ku yawwa amma yana sane ce shi ba bai ce jihar sokoto ba ce kasar sokoto shi kuma ya karanta a tarihi an fitar da neje da zamfara da kebbi daga sokoto wai ce rikusu na mai da shi firamari wani eh waye ce da gusau za mai da shi firamari wani eh kun ga shine au aradan bai ambaci kasa ba bai ce ƙasar kaza ba ƙasar kaza ƙasar kani ƙasar maiduguri ko bai ce america england germany da sauransu ba yanzu idan ya ce kulmar maratin ta zawaja fi birtaniya in ya ce birtaniya british england aga wannan in ya wuro a can fa aga sammal ard kenan a fatawar malik kun gane wannan da ke ko sama ne ce a ardu wani hawa haza kuma kamantan waɗannan da haka ku yi faɗi unguwa ya ce kul mar'atin tazawwaju fi unguwan daji ka gane unguwan daji to shi kuma ko wata da yake so ya aura sai gina ma babanta gida a dutsen kura sai suka dawo suka taso da gungun daji suka dawo dutsen kura sai ji aure ta can <laughs> me za ku ce <laughs> eh a'a amma akwai hila da i akwai hila i har mai sai ce ya yi hila ya yi dabara kun san dai malamai suna kokari ko kun san malamai suna kokari kan masa'il da suke bin kwakwafin su kwakwafi filla filla to ya sai ya gina masa gida sai ya dawo ya za'a wani ya ce yayi wani ya ce bai ba saboda mai yayi saboda mai auren bai yi ba saboda ya sa hila a karkashi saboda mai auren yi saboda ya bar unguwan daji haka za a ga kowa yudli bi hujjatihi malam yace wannan fa bina'i ne akan cewar talaku malaminka yunka lazim wannan bina'i ne fa akan cewar sakin abin da ba aura ba ya za a zartar da shi mun gane wannan da ke ko amma da ma akan cewar ya zai a sami saki kafin daura aure ai kaga wannan ma magana mace ta taso ba kenan falaisa yalzamu dalik malik ya ce wannan duk bai zama wajibi a kan shi ba bai hau kan shi ba saboda bai ambaci matar da sunanta ba bai ambaci sunan gari ba bai ambaci sunan kabila ba bai ambaci sunan unguwa ba ko sunan makaranta ya ce in dai yarinya ta yi makaranta ta kammala makaranta ka zama zai aure ta ba can sai yarinya da yake so ya aura sai ya yi mata taransifa sai ta kuma wata makaranta sai ta gama a can zai aure ta eh sai yi mata taransifa ya canza mata makaranta sai ta kammala a wani wuri a cewa idan duk mata da ta gama makaranta kaza to amma kuma ya yi hila a magana ku ta ɗazu da ba ku iya cewa komai ba eh eh bi faɗi sunan da ba amma ya ayyana sunan makaranta wale ta zauwa sha ya auri duk abin da ya so sama da hudu kenan ma ya wato shi a cikin siffa ya wuri kowace mata kawai don ya ce kulmura ta an kewa fahiyar in bai ayyana suna ba bai ayyana kabila ba bai ayyana unguwa bai ayyana sunan gari ba kasa ba a shi da wata matsala wa mamaluhu amma duke shi da ya ce in bai aikata kaza ba duk duke shi ta zama mai sarƙa fale ta saddak bi thuluthi zai ba da sadaka na ɗaya bisa uku na dukiyar ba duka ba ɗaya bisa uku sadaka in yana miliyan uku shi kenan miliyan ɗaya zai fita sadaka a yayi sa a da an ce ba ba duka ba na dukiyar falaita sadaka mai zai yi amma inda ake bukata fa ba kawai je gina masallaci ba inda ba bukatar masallaci yanzu ba kasafai ake bukatar masallaci ba waɗanda za su rayar da masallata su ake bukata kun gano wannan da kyau ko ya ɗauki mutum guda ya je a kai shi gari ya karantar da su usulun salata da juzo amma da ahalari wallahi ba karamin kokari mutum ibai dan yi wannan aka mutanen gari ba aka tura mutum ya karanta da usulun salata ya lakana musu makutasar akadari juzo amma ta tabara su iya karanta shi shikenan ko ba ka ba amma zai ga an an gina masallaci ga masallaci ga masallaci ko ga ji an an gina makaranta ga makaranta ga makaranta wasu abubuwa suna buƙatar garan bawul sosai da sosai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik